Auren ƙiyayya kashi na huɗu. rahim. Tana fikin ta ɗaga ta sa a kunnenta amma bata ce komai ba. Nana ka kaga sarauniyar mata, kaga ga macen da idan ta doso ko maƙiyanta sai sun yaba ta. Sai sun yaba ta, sannan kuma su bata hanya. Kaga ga mace mai kyau wacce ko makaho ya shafa ya san ya shafa mai kyau jin kirarin da yake mata ne yasa yasa ta kasa magana kawai sai ta fashe da kuka a rikice ya ce nana please what is what is happening ban taba jin ki haka ba ni ma za ki tayar min da hankali me me yake faruwa kasa magana ta yi kuka ya ci karfinta kawai sai ta kashe waya sanda ya bari like 10 minutes kafin ya sake kira fikin ta yi ta sa a kuna tana jin sai ya shiga ta cikin ikon Allah ya shawo kanta ta daina kuka hira yake mata har tana dariya nan yake sanar mata an tafi strike zaro ido ta yi tana faɗin da gaske iya ce mata kuma yake faɗin kuma yake faɗa mata gobe zai yi tafiya da sassafe duk sai ta ji babu daɗi sun jima suna hira kafin su yi sallama zaune ta kan sallaya Kan sallah idar da isha'in idar da isha'in ta kenan wayan ta yi ringe ganin ɗin din ammi ya sa ta kin dagawa har ya zama miss call don gani take duk halin da take ciki ita ce sanadi ita ce sanadi ita ce ta sa ta yi auren ƙiyayya ko kaɗan zuciyarta, ba ta son salkan ko idanta ba ta so ta buɗe ta gansa cikin idonsa babu yadda za ta yi ne ya sa ta haƙura rangin ɗin wayan ne ya sake dawo da ita daga tunanin da take yi tana kallon tana kallon ta har ya kusa tsinkewa kafin ta daga sallama nana ta yi ta gaida ammi ansawa ta yi tana tambayan ta ina ta ajiye wayan ake bugawa ba ta dagawa. rasa me za ta ce ta yi Kawai sai ta ce mata, "Na rasa inda na ajiye wayan ne ammi, kuna lafiya ko? Babu wata damuwa ko? Ina salkan ɗin? Ba zai kawo ki bane ko da da daddare ne ku duba mu?" Mamakin hali irin na mahaifiyarta take yi, bata ce komai ba har Amma ta gama maganar ta Jin shirin yayi yawa ne yasa yasa Amma mu "Are you there?" Cikin karfin hali ta ce, "Eh, bana jin daɗi ne shi yasa amma zan zo insha Allah subhanallahi me ke damun ki ya kai ki asibiti ko i ciwon kai ne kawai an ban magani wato Allah ya baki lafiya ni ma haka idan na samu na fito zan zo na duba ku to kawai ta ce amma ta kashe wayanta sati uku kenan da faruwar abin maina da nana kullum sai sun yi waya wani sake shakuwa suka yi kullum sai ta tambaye sa ba a call up dariya yake bata yace shi ma ya damu ya damu ya dawo ya ganta salkan karrabanta da da ta ji ko ta gansa tun ranar da abin nan ya faru duk abin da zai haɗa ta da shi ta kiyaye hankalin ta kwance ba ta zuwa ko ina iyakacinta ta yi waya da sitima da maimun shi kenan sai manin da suke tare a waya ko da yaushe amima takan kira ta takan kira ta ta mata ya jiki Two weeks later, yau Saturday tana kwance abinta, wayan ta yi ringin har ba za ta yi fikin ba kuma sai ta ɗaga. Ganin mom ɗin ganin namba ɗin amina ne yasa ta turo baki sallama ta yi ta gaida ta gaida ta ta ansa ta gaida ta ta ansa ta yi tana faɗin ki zo ki buɗe min ƙofa ina ƙasa zaro ido ta yi kamar amma na ganin ta sanda zuciyarta ta buga kafin ta miƙe ta sa hijab har ƙasa ta gangara ta buɗe ƙofan. Sororo take kallon mahaifiyarta ta kafin cikin karfin hali ta ce, Bismillah Amina, shiga ta yi ta nemi kujera ta zauna, nana dawowa ta yi ta tsugunna ta gaishe ta, nan take mata ya jiki ta ansa shiru ne biyo baya kafin ta miƙe ta shiga kicin, rasa me za ta kawo mata ta yi, kawai drinks da ruwa ta kawo mata, ta zuba mata jin shiru shiru ne yasa ta faɗin, shi salkan ɗin baya nan ne, rasa me za ta ce ta yi cikin karfin hali ta ce ya fita. ta ɗan jima ganin silikan ɗin ba dawowa zai yi ba ya sa ta faɗin bari ta tafi har kofa na na raka ta kafin ta dawo za ta wuce ɗakin ta jin ƙarar waƙa ya tabbatar mata yana nan tsaki ta ta bugun da harara ta wuce ɗakin ta bayan wata biyu sai murna take yi sun koma kuma yau tana da lectures cikin doguwar riga baka ta sha stone ta yi mata kyau sosai ta yi rolin ta ta fita tsaki ta yi tana faɗin wallahi idan na ce zan je na duba ki ne dan babu inda zani kafin na shiga skul ɗin ma zan je a tsaye na gaida ta na wuce tana fita gidan tana fita gidan ammu ta nufa sai dai tana sauke kafanta a mota kamar an zuba mata wani ciwon kai da jiri da kyar a daddafa ta shiga falon ta samu amma na zaune da aminiyarta ta tsugunna ta tsugunnawa ta yi ta gaida su tana rike da kanta ta yunkura za ta miƙe kawai daga nan ba bata sake sanin inda kanta yake ba a rikici an ta ta kira family doctor ɗinsu ita da aminiyarta suka saka ta a tirisita kafin dakta ya iso yana zuwa ya fara gwaje-gwajensa idan ta ya ɗaga ya ɗan ɗaga ya jima yana dudduba ta kafin ya sauke hukuncin yi mata pregnancy test cikin gaggawa ya yi mata testin cikin ikon Allah result ya fito she is eight weeks pregnant murna gun amma kam kamar za ta haɗi dakta har da yi masa kyauta ko ba komai ta san burinta zai cika dukiya ta kusa zama nasu kiran sulkan ta shiga yi don ta masa albishir sai dai kusan fomis call bai fikin ba andu kuma yana tare da su zain zai yana ganin yana kallon wayan ke ringin amma ya ɗaya dagawa. sai wajen la'asar kafin nana ta farka da salati da wani irin yunwa amma na gefenta da mamaki take kallanta ammi da tarin tambayoyi a bakinta da saura amma ta zo ta daga ta ta zauna sai murmushi take yi mata duk abin ya ɗaure mata kai sai dai bata ce komai ba cikin murmushi amma take mata sannu tana tambayanta me ke yi mata ciwo mamaki ne ya sake kama ta kai ta daga mata alaman babu komai da kyar ta ce mata za ta sha ti aiko da sauri amma ta miki tana kwalawa hajara hajara mai aikin sikira akan ta kawo ti nan dai da ida ta bi ta Nana dai da ido ta bi ta, ba jimawa dai Hajara ta dawo da tire a hannunta, ti ne da haɗaɗɗen jollof rice da Kosulo ta kawo mata. Tana gani ranta ya biya, ta ci sosai ta sha ti ɗin. ita kanta ta yi mamakin yadda ta ci abincin haka tana gama ci ta miƙe ta shiga toilet ta yi alwala ta fito sai time ɗin ta ta tuna da lectures ɗinta a gigice take tambayan amma karfe nawa ne kallon wayanta ta yi tana faɗin karfe hudu da minti sha biyar zaro ido ta ta dafe kirjinta tana faɗin na shiga uku Ammi, Lactus ya wuce ni. Ammi me ya faru ne? Duk ta gigice ganin hakan ya sa Amma faɗin ki a hankali da kwandishan ɗinki. Kin san yanzu ba ke kaɗai ba ce. Bata ma gane me Amma ta ce ba, a zabura ta ɗauki jakarta daga lanta. Za ta fita. Tsawa Amma ta yi mata tana faɗin. Kin san kina da ciki? Ki daina garaje. Cak ta tsaya. Bata yi gaba ba, bata yi baya ba. Ji ta komai nata ya tsaya, ya daina motsi. Agon, agun ta zube ta fashe da kuka mai ratsa zuciya tana faɗin wayyo Allah na na shiga uku shikenan salkan ya cuce ni wallahi zubar da cikin nan zan yi me zan yi da jinin wanda ba na so ba na ko ƙaunar ganinsa wanda aka min auren iyayya da shi mutumin da ban taba jin ɗugon sansa ba ban taba ji ba a raina tana faɗin haka tana kuka tana jin tausayin kanta na na rantse da girman Allah sai na zubar sai na zubar me zan yi da sa? wallahi ba zan yi ɗawainiya da jinin sa ba sawa an ta yi mata tana faɗin baki da hankali ne kike irin wannan maganar da auren ki? ba mijinki bane ko ko dan shege ne wallahi wallahi wallahi nana na yi miki rantsuwa idan wani abu ya samu wannan cikin wallahi na na tsine miki zan yi ki bi duniya kuma kar ki kuskura na ji wani abu ya samu cikin nan cikin ɓacin rai amma take faɗa cikin kuka na na tace ammi me yasa kike fifita son salkan a kowane lokaci a kai na? me yasa a koda yaushe kike tausa kike tauye min hakkina kasa ci gaba ta yi da magana ta miƙe ta ɗauki handbag ɗinta ta fita tana shiga mota ta kira maina yana ɗagawa ta fashe da kuka tana faɗin waya ayu a tsorace ya ce school cikin kuka ta ce mu haɗu a bakin titi cikin zafin nama take da rabin allah ne ya isa da ita a daidai kan titi a daidai kan titi ta hango sa ta yi fakin ƙara so yayi ganin kwandishan ɗin da take ciki ya sa shi faɗin bari ya yi driving ɗin hakan ko aka yi tun da ya shiga motan kuka take masa taki magana ganin ga mutane ya sa shi jan motan motan gidansa da ke bayan gari can wata sabuwar unguwa suka nufa sauka ya buɗe gate ɗin ya ja motan ya shiga ya buɗe mata ta fito hugin ɗinsa ta yi fes time a rayuwarta da ta fara hugin ɗinsa kenan shi ma sake rungume ta yi kamar zai maida ta ciki yana shafa bayanta cikin sanyin murya ya ce "Na yunan i hate to see you upside kin sani kin sani a damuwa me me yake faruwa ɗagowa ta yi hawaye ɗaya na bin ɗaya a idonta ta ce salkan ruining my life ya yi rafin ɗina and now I'm pregnant shi kenan na san yanzu ba za ka aure ni ba na shiga uku zaro ido yana faɗin taya hakan ya faru nana baki faɗa min ba nana ba zan guje ki ba I'm with you a koda yaushe hakan ba zai hana mu aure ba muddin kika fita a gidansa why not mu abortion Tsayawa ta yi da kukan cak tana kallonsa airball airball. Eh, eh, Hawaye na zuba a idonta ta ce, Amma ta ce sai ta tsine mun sai ta tsine min idan nayi I just, I just don't understand why. Why? Ammu take min haka Kan ta ya dago suna kallon juna ya ce taya Ammu ta sani nan ta faɗa masa duk abin da ya faru mamaki ne ya kama sa sosai hukin ɗin ta yana faɗin I love you nana dago ta ya kai harshensa ya lashe hawayen da ke zuba da ke zuba hannunta ya ja zuwa cikin cikin gida wani ɗaki ya shiga da ita ya zaunar da ita lif ɗinta ya kama ya fara shikin without any fare na na kan sake masa jiki ta yi ta yi ƙoƙarin fara raba ta da kayan jikinta ya yi ta masa musu ba tana ji ya raba ta da kayan jikinta duka har bura ɗinta dan kallon cikin ya yi ya ga yadda ya dan taso kaɗan bakinsa ya kai kan abdomin ɗinta ya yi masa wani irin lasa ji ta kamar wani abu ya soke ta sanda duk jikinta ya yi vibrating wani yanayi ta ji kanta da ba ta taɓa jinsa ba bin duk jikinta yake yi yana mata kis kafin ya kai bakinsa elof ɗinta harshensa ya sa cikin kunnenta ya yi mata wani irin yawo da harshe jikinta wani irin mutuwa ya sai numfashi take yi sama-sama gangaro da dangul ɗinta ya yi yana yana likin ko'ina a jikinta kamar wani maye kafin ya kai hannunsa kan nufin ɗinta ya yi na musu wani irin wasa tuni ta fara bankarewa ta turo masa kirjin ita da kanta ta ware leg ɗinta halamun tana bukatansa bai ko kula ta bai. ya ci gaba da romansin dinta hannunsa ta dauka ta kai kan fant dinta murmushi yayi kafin ya zare fant ya gyara ta yayi akan kujera ya bude link din da kyau gwa bakin sa ya kai gon yayi kisin tare da zaro ta wani irin iwu ta yi mai wuyar fassara ɗago idon sai da suka canza kalo ya kalla yadda ta fita a all is neat kawai ta ji shi a ciki ne sake kai bakin sai yana wasa da gun yana wani irin jujjuya harshensa cikin wani irin gurnani take yi tana ihu sama sama take jin kanta shi ma ya fita a hayyacinsa tuni ruwa ya fara zuwa yana yana ya ciro abin ya fara wasa da shi saman go wani daɗi ne yake ratsa dukkansu biyun a tare suka Groening ya jima a haka kafin ta yi wani nishi, tuni ruwanta ya wanke gun bakinsa, ya kai ya fara shan ruwan yana faɗin wayo daɗi na na daɗin ki zai iya kashe ni mutum. Nana ashe haka kike da daɗi, wayo nana, ruwa ko a cikin mata, wayo nana. ruwa ko a cikin mata samun irin ki sai an tona na ke giftacce saboda samun mace mai ruwa da kuma daɗi yana wuya wasu sai ruwan babu daɗi wasu kuma koda ya hau zaka ci Koda yawu za ka ci su suna da testin amma na na keta da banci ga ruwa ga gardi sambatu ya dinga yi kamar wani zautacce kafin ta fara zuba sosai ta zubar da ruwan kafin ya ci gaba da ridin dinta dan shi bai kawo ba tuni jikinta ya mutu sai dai ridin dinta da yake wani daɗi take ji kamar za ta mutu tsabar daɗin da take ji sun jima kafin ya yi rilizi shi ma sosai ruwa ya zubo masa gefenta ya koma ya kwanta sai dai still hannunsa yana cikin gun yana mata wani irin salo salon wasa a gun ya jima yana wasa da gun sai ihu take tana gurnani kamar za ta shiɗe kafin ta matse kafafunta wani explosion ta sake yi wanda ya fi na farko yawa still bakin ya kai ya sha na sha kafin ya sa hannunsa yana wasa da ruwan agun wani daɗi ta jina na musamman sun jima a suna mai da numfashi kafin suka yi wanka inna lillahi a nan marubuciyar take cewa Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un mata me muke nema a duniya me muke nema a duniya ne da har muke yin zina da aurenmu mu karfa mu manta da mutuwa da karfa manta da mutuwa da mutum ya yi zina yana da aure gwara ya ajiye aure ya ɗauki abu ɗaya saboda aure ya fi gaban wasa zunubin mace mai aure idan ta yi zina bala'i ne fa daga 'yan mata har matan aure allah ka shirye mu allah ka ganar da mu hanya madaidaiciya amma daga nan mata har matan aure mu yi makan karatun ta natsu Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu fahimci abin da littafin nan yake so ya nuna mana jikinta duk babu kwari da ƙyar ta saka kaya sai wani lillike mata sai wani lillike mata yake yi kallonta yake cikin wani salo hannunta cikin nasa za su fita yake ce mata yaushe za mu kuma haɗuwa wallahi nana da kyar na barki ban san haka kike da daɗi ba gaskiya yanzu kam